kar ka yadda ka zauna da mutanen banza mutumin banza zai lalata maka tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan aboki yana kan tafarkin abokinsa ne kowane aboki da ka gani ana abokantaka tare to yana kan tafarki ne da rayuwa irin ta abokinsa manzo Allah ya ce to kowanku ya tsaya ya duba da waye zai abokantaka idan ka ga wannan mutumin kirki mutumin kwarai ne ka abokantaka da shi idan ka ga wannan ba mutumin kwarai ba ne wallahi ka fita alayinsa rayuwa yanzu ta lalace a da idan kai sabon aboki ya shigo gidanku sai babanka kuma baka ce kai zo kai dan waye a unguwan nan waye babanka waye mamarka ku baki ne ku zo ango ina ne gidanku da dan waje kaza kaza kaza sai yaron yawa mamar aboki na kwatance wallahi mutanen da har sai sun je gidan su dan spy haka ayya mun shigo ne mu dan gaisa yara za su mana zumunci wallahi na ga yaran kina zuwa wajen shi bari zo in duba ki zuwan da za ta ga waye ce mamarsa me kabilarta me addininta ya tarbiyyarta an gane duk tana kula saboda kada ɗan ta bata ma ɗan ta tarbiyya idan ta gaba ta tarbiyyar gidan sai ta ce kai tafi gidanku an gane sai ta kore shi mutanen da da haka suka tsare tarbiyyar 'ya'yansu amma yanzu fa kowane jack of all trade in ka ɗebo sai gidanku wannan fa ya abokina ne a makaranta ok to shikenan wannan fa ai baki ne suka zo ga gidansu a kwana a kwana kwatanta min gidansu yanzu yin duba wallahi alazim kuku ne yi ba ma wannan tarbiyyar ai